Bismillahir Rahmanir Rahim ladduban atishawa adabul utas atishawa wata iska ce mai ƙarfi da take tunkudowa daga hanci saboda wani abin da ya bijiro wa numfashi a cikin fitar da wannan iskan akwai fa'idoji masu yawa wanda likitancin zamani ya tabbatar da su kuma lallai atishawa yana da hukunce-hukunce da ladduba na shari'a daga ciki lalle Allah ta'ala yana son atishawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yuhibbul utas lalle Allah yana son atishawa kuma ya zo a cikin sunna wato siga ta godiya wa Allah ta zo bayan mutum yayi atishawa ita ce mutum ya ce alhamdulillah kuma cikin haka akwai ishara zuwa ga girman falallar Allah ga bawansa saboda Allah ya tafiyar wa mutum wata cuta da atishawar da yayi sa'annan sai aka shar'anta wa bawa ya ce alhamdulillah wadda kuma za a ba shi lada akan faɗin haka sa'an nan ya yi addu'ar alkhairi aka shar'anta yin addu'an alkhairi ya zo daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle shi ya ce idan ɗayan ku yayi atishawa sai ya ce alhamdulillah sai kuma ɗan uwansa ko abokinsa ya ce yarhamukallah idan ya ce masa yarhamukallah shi kuma sai ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum yana daga haƙƙin musulmi idan yayi atishawa sai ya gode wa Allah shine dan uwansa musulmi ya masa addu'an alkhairi duk wanda ya ji atishawarsa ya masa addu'an alkhairi tashmiti shine addu'a bil khair annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku yayi atishawa sai yayi godiya wa Allah to haƙƙi ne ga duk wadda ya ji shi musulmi ya ce masa yarhamukallah ma'ana Allah ya maka rahama wato Allah ta'ala ya sanya wannan rahamar ta dawwama maka kuma lafiya ta dawwama maka kuma mustahabbi ne ga mai atishawa ya yi raddi ga wanda ya masa irin wannan addu'an ya ce masa ya kumullahu wa yuslihu balakum wanda kuma bai yi godiya wa Allah ba bayan atishawa to shi kuma ba za a masa addu'an alkhairi ba sa'an nan wanda ya atishawa sai bai yi godiya wa Allah ba sakamakon mantuwa to an so ga wanda yake tare da shi ya tunatar da shi baka ce alhamdulillahi ba domin ya ce alhamdulillahi shi kuma ya masa addu'a wanda kuma ya yi atishawa sai ya maimaita atishawa sai ya maimaita har abin ya wuce sau uku to shi ma ba za a masa wannan addu'ar ba a lokacin da ya yi fiye da na uku ɗin kawai abin da za a ce masa shine Allah ya baka lafiya ga alama kana mura afaka Allah innaka mazkur idan mutum idan mamu yayi atishawa a cikin hudubar juma'a to lallai shi ya halatta ya ce alhamdulillahi din amma a ɓoye, idan kuma ya bayyana alhamdulillahi to bai halatta ga sauran masallata wadda suke sauraron hudu ba su kuma su masa wannan addu'ar ba idan liman ne ya yi atishawa ya yi godiya wa Allah a bayyane to idan har a lokacin atishawar tasa sai da yi shuru saboda atishawar to ba laifi a masa wannan addu'a idan kuma a tsakiyan karatunsa ne ya yi atishawar sai bai yi shuru ba to anan ba za a masa wannan addu'ar ba saboda a lokacin ai ana yin hudu ba kuma ba a so a rinka magana alhalin ana hudu ba duk idan wanda ba musulmi ba ya yi atishawa sai ya gode wa Allah sai musulmi ya je shi to abin da ake so sai ya masa addu'a amma abin da zai ce shi ne Allah ya shige ka Allah ya baka lafiya hadaka Allahu au afak ya faɗi ɗayan biyu saboda yahudawa sun kasance suna yin atishawa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da fatan ko zai ce Allah ya muku rahama amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi addu'ar rahama ga ba yahude ba sai ya ce ya hadi hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirya ku Allah ya gyara halinku makaruhi ne wadda yake cikin makewayi yake banɗaki yake biyan buƙatarsa ya yi atishawa ko ya yi addu'a ga mai atishawa kuma makaruhi ne ga wanda ya yi atishawa alhalin yana makewayinsa makaruhi ne ya buɗe baki ya yi hamdala ya ce alhamdulillahi da harshensa ya halatta ya yi haka ɗin a cikin ransa sa'an nan ya dace ga wanda ya atishawa a lokacin atishawan kada ya ɗaga sauti da ƙarfi ya fitar da wannan iska ɗin a'a ana so ya yi da sautinsa wato wadda bai ɗaga shi ba sa'an nan kuma lokacin hamdala ɗin ana so nan kuma ya ce alhamdulillah ya ɗaga sauti. sa'an nan ana so ya rinka rufe wajen hancin nasa da fiskansa saboda kar wani abu ya fito daga bakinsa ko daga hancinsa wadda kuma zai iya cutar da abokin zamansa sa'an nan a lokacin atishawan ba zai juya wuyansa dama ko hagu ba saboda kar wanda yake daman ko hagu ya cutu da abin da ya fita daga gare shi to Allah da shi mafi sani wallahu alam wa alaikum wa